kamata mu kai wanda alhaji ahmad ya yi jane rima ya ji magajin lami da ministocin ahijo ban gama fama da dan wuya ba kowane kuɗe kowane lafiyayye kowane zama kowane zaɓe kowane sai kyauta yawan jama'ar ahijo in ban gama ke a kamar biri ba alhajiya alhamdulillah ya ta ta ta ta ba da hamdan wa shukura huwa dalil wa zahir wa batin wa huwa na kulli shay'in qadir haife ka da arzikinka a ƙashinka yana jikinka ya fi ka gadon jaka tamanin Allah mai ba ka da sun ki Allah ya yi gwamna bishiyar kiriya a hijo sun yi tsara sun yi turi sun bi sun yi gumi ka shurbin gatarin kowa ya karye wani kaukotar ta bare sun ja inuwar su huta kiriyar bai san ana taɓawa ba makaɗan gwamna a hito

Idan da baki wuta ta kama babu dama a hura da da, kuma za a baya ba alhamdulillah na jaman. Masu cewa kada a bishi ya raba musu kekuna da riguna alhaji. Ya fata zo gudu da wanda ba ka bacci dan Ibrahim ba ruwanka da bacci. Kowa ka gani da mota doguwa mai kyau a titi.

bai naɗe hannunsa ya rike kam kam kam ba Allah ya taimake ya kamata mu ga da rigar Usmanu magaji lalle aikin ahijo na faɗa aikin ahijo sai dai tsari dauna zai kwatanta ba wani da kiya ga bace zo ya kwata laira a maza na bello maza matansa ne miji ya zo da kuma ya da ba Allah ma mai ruwar ahijo addu'a da nake ga Allah lawali gwamnatin risala don muwadda don iziya kuma don istin gifari don salatil fati haliku hailalar ka huwan lazina roƙon da nake ga Allah

ga kado bakin ruwa tana kallo kura kafan da yunwa babu da ga al'amarin ubangiji an ji haushin kaci riba yar ribar yar kaɗan na ba ta zarce dala biyar ba an ga kasin ciri ba a ga ka tsinto jaka tamanin kuma ya mai an ji haushin ka riba ribar ta da labiyar ce a ga ka binci jaka tamanin ka ga yanzu da ya ba. kenan a ci gaba da aiki kenan gaba za a gaba ba alhaji dan ibrahim gwamnati kan mairo babba mijin habiba Allah ya taimake su albarkar nabi za shi wa barki da tijo mijin habiba iya ba wa na da garwa baban kowa alhaji ya addagarwa

kyautar Allah a hijo ta wuce nawa ka saya sama Allah ya taimaki mai taimako kadi ba da hamdan wa shukura gandari giwa na bello a sake ta naɗe da mai gasawa alhaji a Allah ya taimake ni ala kai mata ni zani wanda ya zo mana sabon sarki gode mara gwamna alhaji jalla in ya bai wa bawa in ya yi masa arzikinsa sai ya sai da ruwa cikin kuwar alhaji Allah ya kai da kuma da wai da alfullahi da amanu ka Allah ya kai ba ta mizani Allah ya kai ba shi ko abin mizani na goda alladina na yaba wa nadija mamman jalla ya kawo ni garwa tun da na ga ahijo na ga dauna a matan hamza ne ne wa caji baban Umaru da mamman maganar caji na modi jalla ya kawo ni garwa.

waren gwanci na bello gandar giwa na bello kaji bamba mingi jinya mai cike yaro gaba na addagar waje ya kamata mu da shi bakan da bara kadewa ba ku dama tafiya ba ku dama gabar ma dama ku dama da Kano na bello hawa aljanna shi ta haifa hawa aljanna shi ta haifa duniya ta haifa babbar magana duniya mu gode masa da kyau na mun tasan baban kaya mu gode masa da kyau Allah ya bada ai dattijo ganiyun bila misali laisa ka musulmi shay'a wata ayar Qur'ani ta faɗa laisa ka musulmi shay'a kun Allah baka baka ganiyun bila misali jalla wa ala alhamdulillah wa inni bari kabiri ba jalla ya taimake ni ya nufe ni zuwa garin nan na garadiyo a garwa na kira gwamna a hijo alaka mu garin mu lafiya biwa amin albarka Allah mai ke Muhammadu Tijjani Allah ya kawo kamar kamarin ka da mai kamaru Alhaji Ahmadu go da hawalladina kasuwa ko yau tawazi dan koli abin da yace الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام الإيمان والإسلام هدانا كذلك أزور بذات roƙe Allah lawali don sun risala saboda safa da marwa daraja dutsen uhudu

shaura moto sa'iku da keke alhamdulillah kuma da sa na ja mada inda na ibrahim komai a hamdu da za a nema shi allah ya baiwa jirgin ya bayar in yana dama mota ya bayar ba da bello da kalin kowa na bello gimshikin jama'a na bello bacci ma ibdan na duniya dan haja alhaji da ayi da sarkin garwa abdulrahmanu gode wa da kyau ba ya tuki ta hako shi ya zo ya yi sarau yara kibzi na bello alhajin Allah ahijo Alhaji Ahmadu Haike Dan Ibrahim Baban Haifon Muhammad Dabo. Muna godiya da shahidi alhamdulillahi. Muhammadu Dan Idira. Gama kan ya haifa suna mata addu'a. ta kudiri na addu'a Amadu dan Ibira Ahmadu dan addu'a Allah ya kai gaba kullum a Ahmadu ya take maza na bello je gaba babba makin gabar da yamma kudu arewa duk gaba da mutanen da mutanen da yawa suna ce Alhaji Ahmadu ya kai ba ta gaba in garin Allah ya waye a ƙasar kamaru a hijo kowa saya du'a yake Allah kowa yana addu'a Allah za ki kai shi gaba kullum kowa yana addu'a Allah kara banda Allah kara banda zamanin gwamna a hijo ma godiya take alhaji a cikin gwamna alhaji a yi ƙasa ta gode ruwa ya gode ya gode ta gode mai kace ne ne ka duba mai agogo nan ya duba minti nawa an ka ba mu ba sani ba yadda kai yi mana hannu ba ibrahim nan ba ko a isa mu bishi. ba fa isa da tsawon kafafuwan banza ba. ya haɗe ya da da bai da ya Wanda ya isa sai mu bi shi. Ba isar kafi mu shekara. isa ya haɗe

in mutum ya je ya duba titi duba titi ku da kyau na ba sarki aure dan ku da ta ba ba Allah ya taimake ya amma da yayin da Ibrahim ko Muhammad Dabo Alhaji Ahmadu Ahi wanda ya ya ji National Ahijo

darajar kofarsa zai yaba. Mai Babban maki na bello maga ba ya taimake ka amin kullum. Ubangiji ya kai ba. ta mi ya zama na alheri. Albarka ta Alhaji na bello Daura Malam Ibrahim Niya. Alhaji Amadu Nabe. Sana saura minti biyar. Na roƙe hawa allazina. addu'a ta gun ubangiji Allah sa ka ga ya rasulu amin Allah sa ya ga ya rasulu ya je su ban ma'aikin Allah ya je ya yi ziyara ya je su ban Muhammad manzon Allah Alhaji Ahmadu Ayijo bakon bakan da Madina Alhaji Ahmadu komai ya ji wanda ba ta ba da marwa bakon da bakon jinta bakon dutsen karfa na madam habiba ko da ta ta ya je na je ya dawo lafiya na madam habiba na alhaji a takarwa na ce na madam habiba dotijo na adda kano dottijo na adda garwa musa mai dama da hauni dun maruka alhaji wani babban ba za mu gaji da ba baban ko muhammad allah ya taimaki mai taimako uban muhammadu baban aisha jikan umar modi babbar magana duniya gode maka kyan titi gwamna kai ma baban ka ne ni ma baban ne duk ba roƙa ma shi ne da masu minitoci ban kowa baban Aisha da titi gwamna uban kamaru baban Aisha gwamna ya kai gwamna mai ɗaure gwamna gwamna mai kama gwamna oh.

واحد القهار الله Wanda سيك da uwa a أمره ba zai ci tuwonsa ba miya ba ba. Allah kenan da ke wai da shi da hadu shi da lahadun Allah kenan. Sama da Allah ba ji ba ta wani. kwa. hawa allazina wahidun sarkin sarauta. taimakawa a hijo gwamna bai naɗe hannunsa ya rike kamkam ba. albarka da bi bi zai muhammadi albarka risala da hanari kurdabi ba a iraki da iraki albarka kur'ani babban littafi mun ci mun sha mun yi bagga mun ci mun sha mun hani'an bai naɗe hannunsa ya rike kamkan ba. Ya kamata har ku tafi lahira muna nan. Nan gara mu jakar tare da amana da mun kuma kai kuma Allah ka wuce daga babu. aikin ahijo. Da ka garba ta fawa sai fasar dauna. Alaji kan da ka saba a bale wa dan yaku ba mai yaku alaji kan sa alaji kan da ka saba dan kura. Muna da alaji amana. Na faɗa aikin ahijo. da ka garba ta fawa sai fasar dauna Amadu da Hamza Amadu da Amina Amadu da Aisha Amadu Aisha dan Ibrahim Allahumma an gafirhu na faɗa aikin ahijo da ka garba ta fawa sai fasar dauna Amadu Hamza Amina ya fi Allah ya karfa duniya ba da Allah da Malam Ibrahim alhaji amadu ahijo haka ya kai ahijo girma ya kai ahijo daraja ta kai ahijo kamili ne akili adali dan adda zaki ya kai komai ahijo hasken ya dangana arewa alhaji alhaji Ahmadu Ahijo alhaji ba kowa ya bi sai a bishi haƙuri da yawan biyayya shi ya ja masa arzikin nan yanzu kowa na sane a kamarun a hijo. Haƙuri mai shuka darma ya fito zinariya sama. Hakuri mai shuka darma ya fito zinariya sama. haƙuri daɗi gare shi haƙuri mai da sa'a rashin haƙuri tsiya ya haifa ba ruwa mai tora aiju gwamnan gyaran ƙasa na